domin neman mukamin gwamna a jihohi ko domin neman kujerar shugabancin kasa babu wanda ya san me gobe ko jibi take dauke da shi babu wanda yake da cikakkiyar masaniyar abinda ubangiji ta'ala ya tanadan masa ko ya kaddara masa shin cin nasara da dacewa ko karaya da rashin cin nasara da haka sai ya zanto wajibi a kaina a matsayina na ɗan uwanku da ke so muku alkhairin da yake so wa kansa yake ki muku sharrin da yake ki ma kansa wajibi a kaina ni da ire-irena cikin masu wa'azi da huɗuba da faɗakarwa da umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna isar da waɗannan saƙonni masu zuwa sako na farko musulmi cewa ya uwa mulki mallakar ubangiji ne Shi ne mamallakin mulki mamallakin masu mulki kadaitacce daya dayan da baya da abokin tarayya a cikin sunaye ko sifofinsa kadaitaccen da ya kaɗaita da sifofi na bunƙasa da kamala da cika da batsewa wanda yake da ikon da ya ce da abu kasance nan take abin ya kasance duk irin yadda muka yi yunkuri duk yadda muka kashe kuɗi duk yadda muka kai gauro da mari don tabbatar da kawunan mu nasara kan abin da muka sa a gaba to fa ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so ba abin da zai wanzu sai abin da Allah ya kaddara ya rubuta ya umarci alkalamin kudura da rubuce shi tun kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar yadda manzon Allah ya bada bayani cikin hadisi da haka ake babu wata damuwa ba bakin ciki babu fushi ba marin fuska ko keta riga lokacin da wani ya ci nasara a kanmu kamar yadda babu wani farin ciki da tunƙaho da alfahari lokacin da muka samu nasara akan kan waninmu, ina tunatar da mu faɗin Allah ta'ala qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir abinda aya take cewa ya ubangiji kai ne mamallakin mulki kai kake bada mulki ga wanda ka so ka kuma hana daga wanda ka so ka ɗaukaka wanda ka so ka kaskantar da wanda ka so a lokacin da ka so komai na alkhairi yana hannunka kai ne mai iko akan komai al'allama zamanin dinin kasimi ya faɗa cikin tafsirin wannan aya yace abinda ayar take nufi jinsin mulki gaba ɗaya mallakar Allah ne karamin mulki ko babba karamin mukami ko na tsakatsakiya ko na tankoli mallakar ubangiji ne ubangiji ne kadai ke da tasarrufi ya sarrafa abin da ya ga dama kuma kamar yadda ya ga dama ya samar da abin da ya so ya gusar da abin da ya so ya raya wanda ya so ya kashe wanda ya so ya azantar da wanda ya ga dama ya bayar da lada da kyakkyawan sakamako ga wanda ya ga dama ba mai tarayya da shi ba wanda ya isa ya hala yace haka ayar take nufi gabar ayar da ubangiji sai tutul mulka man tasha wa tanjil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alkhair al-imam ibn kathir yace ma'anarsa antal mu'ti Allah kai ne mai bayarwa wa antal mani' kai ne mai hanawa wa an allazi ma fi ita kana kai ne abinda ka so sai ya kasance wa ma lam tasha lam yakun abinda baka so ba ko babu yadda za a yi kasance ko an taru an ce sai ya kasance wannan sako na farko kenan da nake so isar mana mulki a hannun Allah yake shi ne ke bayar da shi ga wanda ya ga dama a wurinsa ake nema sako na biyu ya dace da mu ya uwa musulmi kai wajibi ne ma a gare mu Ni amfani da wannan zaɓe da zai zo gobe wajen zaben mutane na gari sawa'un a cikin jihohinmu domin tsare mukami na kujerar gwamna ko kuma a mataki na shugaban kasa mu sani cewa samun wani daga cikin 'yan siyasar mu wanda ya cika dukkan sharuɗan da ake bukata na a mayar da mutum ya zama shugaba ko jagora abu ne mai wahalar samu in ma har zai iya yiwa din a samu amma abin da ke wajibi a kanmu mu ga wane ne ya haɗa wani ɓangarori na siffa ta shugabanci yake da wani rabo na sifofin jagoranci wane ne mai gaskiya wane ne mai rikon amana wane ne mai yin tunani wa al'ummarsa wajen jawo musu abin da zai amfane su wajen kare musu abin da zai cutar da su wane ne wanda yake hana idansa barci dan saboda kokarin jawo alheri ga al'ummarsa da kawar musu da sharri wane ne wanda yake musulmi wane ne wanda yake da hali na gari dole ne mu bincika mu duba mu hanga mu hango mu ga wanda yake da wani kaso na waɗannan tufofi mu ga mun kaɗa masa ƙuri'a domin tsarewa kan muƙami na zama gwamna a kowace jiha cikin jihohinmu sannan hakan ya kamata mu bincika don tabbatar da shugaban ƙasa wanda a halin yanzu a abin da ya bayyana har ya zuwa yau ba mu da wani mutumin da muke sa masa rai wajen dawo da tsari da farfado da tattalin arzikin kasa da gyara harkar ilimi noma tabbatar da tsaro a bukamin shugaban kasa da ya wuce general buhari da haka ya zama dole a gare mu ya zama wajibi a kan mu, ya zanto tilas a kowane ɗaya daga cikin mu mace ko namiji ya tabbatar amana ta tsakaninsa da ubangiji ya jefa wannan bawan Allah ƙuri'a don ya samu damar hawa matakin shugaban kasa ya zama wajibi akan kowane ɗaya daga cikinmu, ya dage da addu'a ya kashe wani ɓangare na kuɗin aljihunsa daga yanzu har ya zuwa lokacin da za a kada ƙuri'a wajen tallafa wa tafiyar ƙoƙarin yunkurin tabbatar da cin nasarar janar Muhammadu Buhari ubangiji muna roƙonka da sunayenka muna roƙonka da sifofinka ya ubangiji ka danka masa amanar shugabancin kasar mu ya ubangiji ka ba shi nasara ya ubangiji duk wanda suka tsaya wajen su ga sun kawar da shi ya ubangiji ka tabe kafafun su ya ubangiji ka gadar musu da taɓewa da hasara wannan shine abin da ke wajibi akan mu mu sani cewa kasar mu tana fama da matsaloli matsaloli ta fuskar tsaro matsaloli ta fuskar cewa bayan ilimi matsaloli ta fuskar tattalin arziki matsaloli ta fuskar wargajewar al'amura rashin zaman lafiya kashe-kashen da aka yi su cikin shekaru uku ko hudu kadai na wannan gwamnati irin waɗanda ba a yi taɓa yin su bane ba tun daga lokacin da aka yi yakin basasa a Najeriya kuɗaɗen da Najeriya ta samu a wannan lokaci na cikin shekaru hudu kuɗaɗen da ba a taɓa samun irin su bane tun daga lokacin da aka yi kiro Najeriya amma kuma shine lokacin da mutane suka fi zama cikin halin kunci da shiga halin kakanikayi da haka ya zama wajibi a gare mu mu yi kokarin kawo canji ubangiji ta'ala ya jarrabe mu da shugabannin da ba sa jin tausayin mu ya jarrabe mu da shugabanni masu fasadi waɗanda ba sa tunani cikin duk abin da yake gyara ne waɗanda zuciyarsu babu wani gurbi na tunanin talaka mai karamin karfi a cikin zukatansu in ba yan kaɗan ba can da can da haka sai zama dole akan dukkan wani mai hankali masanin ya kamata mai tunani na gari ya ga yaya zai yi ya ga yayi yunkuri da an kawo canji a cikin wannan lokaci da muke ciki sako na uku dole ne mu sanar da yan siyasar ne cewa kisa magudi yaudara rikar hakan a matsayin wata hanya ta cimma nasarar zaɓe abu ne mai matukar muni a musulunce a shar'ance a hankalce da haka muke kiransu da babban murya muke nasiha ta musamman da waɗanda suka hayi ƴan tauri suka raba musu makamai suka sai musu ƙwaya da za su sha ta jirkitar da kwakwalansu don su yi amfani da wannan damar wajen kawo rudani da hairani don a yi magu-magu don a zo a yi yaudara don a yi ƙoƙarin likita lissafi a haifar da sakamakon da zai tabbatar da mulkinsu ko cin nasararsu irin waɗannan mutane muna kiran su cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kiyaye da abin da kuka yi mala'ikunsa sun rubuta a takardar da ruwan sama baya shafe ta iska baya ɗauke ta ko yage ta za a karanta muku ita a ranar tashin kiyama ranar da za a cewa kowane ɗaya daga cikin mu اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى wa ma kunna na hatta nab'ath rasula a ce karanta takardar ka ta ake ka hisabi a yau wanda ya kyautata ya kyautata don kansa wanda ya munana kansa ya munanawa muna kira zuwa ga waɗanda suka je maƙudan kuɗi miliyoyin nairori da daloli don sayan ƙuri'u a hannun talakawa masu ƙaramin ƙarfi masu ƙaramin hangen nesa waɗanda za a ba su naira hamsin hamsin ko ɗari ɗari ko ɗari biyu biyu ko uku uku ko a rabawa matansu man atamfa ko sabulun wanki da wanka don kawai su jefa wani azalimi makiri algungumi waɗanda suke irin wannan yunkuri muna tunatar da su cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kallon su su sani cewa abin da suke ba zai taimake su ba a duniya ba kuma zai taimake su ba a lahira in har sun ga sun samu wani bangare na nasara a duniya sakamakon hakan su tabbatar hakan ba alheri ne ba gare su a ranar tashin kiyama ubangiji ya ubangiji ya zura musu ido ba wai dan daidai suka yi ba ba dan sun fuskare shi ba ba wai sun gagare shi ba ba wai dan komai ba sai dan saboda duk ka'idar su da suke cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin muna musu talala ne kamar sake ne za mu damƙe su ta inda ba sa tsammani jinkiri kaɗai muka yi musu amma dabara ta mai karfi ce in ji ubangiji su tuna cewa inna rabbaka labil mirsad da haka duk wanda za a yi amfani da shi yayi ta'addanci yayi kisa yayi fara yayi suka da wanda za a yi amfani da shi ta wannan hanya da shi wanda zai amfani da shi ina sanatar da su ina faɗakar da su domin kaunar da nake da jan hankalinsu da nake waɗannan nassoshin da ke tafi nassi na farko aya ta cikin suratul nisa ubangiji ta ala ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima duk wanda ya kashe mummuni da ganganci ka ɗauki makami ka tare dan uwanka ka soke shi ka harbe shi ka kashe shi sakamakon wanda ya haka jaza'uhu jahannamu khalidan fiha jahannama zai dawwama a cikinta. na biyu ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi na uku wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka na hudu wa adda lahu azaban azima Allah ya masa sanadin azaba mai girma da wanda ya hakan da wanda ya sa aka yi idan kan kisa ko kai kadai ko ku kai taron dangi ko kake wani duk sakamakon kisa ya hau kanku ukubar da aka tanadarwa mai kisa ta hau kanku waɗansu mutane sun taɓa yin tarayya su bakwai ko takwas ko sama da haka suka kashe wani bawan Allah a lokacin Umar dan Khattab aka kawo su kotun shi me hukuncin da za a yi musu ganin cewa su bakwai ne ko takwas sun taru sun kashe rai daya shin za a kashe su a madadin rai daya ko a yi musu wata ukuba su raba a madadin wannan abin Umar dan Khattab yace a kashe su su duka yace wallahi law tamala alaihi ahlu sana'a qatiltuhum jami'an aw qataltuhum jami'an da a ce mutanen birnin sana'a gaba daya za su yi taron dangi wancan da ra'ayi wancan da shawara wancan da adda wancan da barandami wancan da mafi su kashe rai daya to ni kuma sai na kashe mutanen garin gaba ɗayan su dan tabbatar da yancin wannan rai daya saboda haka muna sanatar da su wannan aya nasi na biyu hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullah dan Umar manzon Allah ce lan yazal al-mu'minu fi fithatin min dini mummuni ba zai gushe ba a cikin da'ira ta addinin sa musulmi mummuni ma lam haraman matukar bai kwaran yadda jini na haram ba ma'ana da ya kwaran yadda jini na haram ya soki wani jini ya zuba ya saru wani jini ya zuba to ya fice daga cikin da'ira ta addini abinda wannan hadisi ke nuna wa kenan da ke cikin sahih bukhari hadisi na uku wanda Abu Dawud ya rawaito daga Ubada ibn Samit manzo Allah ce duk wanda ya kace mutum mummuni kuma yayi alfahari da da kace shin lam yaqbalillahu sarfan wala adla ubangiji ba zai karbi farillarsa ba ba zai karbi nafilarsa ba wannan hadisi ne ingantacce hadisi na hudu abu dawud ya rawaito shi shi da ibnu maja daga abdullahi dan umar manzo Allah ce man aana ala khusumatin bi zulmin dukkan wanda ya taimaka wa wata husuma ta zalunci wani na faɗa da wani ba a kan adalci ba dan zalunci sai ka goyi bayansa a kan zaluncin da yake son yayi wanda duk yayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzu ba zai guje ba yana cikin fushin Allah Allah ya yi fushi da shi har sai lokacin da ya fita daga wannan kusumar da ya ce ne akan zalunci fadan da ya ce ne akan zalunci rigimar da ya ce ne akan zalunci in har yayi haka yana cikin fushin Allah Allah ba zai dana fushi da shi ba har sai ya tuba ya fice daga wannan kawancen da yayi na zalunci tsakanin shi da wali hadisi na biyar imam an-nasa'i ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah yace yaji'u ar-rajulu akhizan bi yadi ar-rajuli wani mutum zai zo yana riƙe da hannun wani ya kai shi gaban Allah ya ce ya rabbi hadha qatalani ya ubangiji ga wanda ya kashe ni duk wanda ya kashe wani haka abin zai faru wanda aka kashe, zai riƙe hannun wanda ya kashe shi ya yace ya ubangiji ga wanda ya kace ni ubangiji ya tambaye shi lima qataltahu dan da kashe shi sai ce qataltahu li takuna al-izzatu laka na kashe shi ne dan buwayarka da bunƙasar ka da tabbatar da ibada a gare ka ni mummuni da shi kafi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce lalle haka ne fa inna hali in ba ta wace ya ta wace kisan da kai masa da daidai ne kaga a wannan hoton a wannan faifan mummuni ne ya kace kafiri to mu je gaba sai manzo Allah ya cigaba da cewa wa yaji'ur rajulu akhzan bi yadir rajuli wani mutum zai zo ya ci kalar wani ya rike hannun wani gaban Allah ya ce ai rabbi inna hadha qatalani ya ubangiji ga wanda ya kashe ni sai ubangiji ya tambaye shi lima qataltahu me yasa ka kashe shi sai yake li takuna al-izzatu li fulan na kashe shi dan wane ya zabe na kashe shi dan wane ya zarfi na kashe shi dan wane ya samu nasara na kashe shi dan daukakar wane da buwanar wane ba dan addinin kai ci gaba ba ba dan musulunci ya ɗaukaka ba kawai wanda nake son ya ci gaba cikin waɗansu shugabannin siyasa ta a ƙaramar hukuma a jiha ko a mataki na ƙasa ni kisan kai dan su sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kalli wanda ya kisa din nan ya ce ha, laysa bi fulan ai wani ba da izza wani ba da buwaya wani ba kowan kowa bane wani ban banzan ga wani dan ne da kai bazalki ta tattara ku mun wancan wanda ya kace a hamata zubin da kake ba sai ta kula cikin wajen Abdullahi dan Mas'ud Allah kiyama naduhu tashkhab tambaye shi dan me yasa Imam an-Nasawi yana riki maka ta ya ubangiji na shi kawai da kuma ya mu bugu mu shaka torto mu wiwi mu fita daga cikin hayyacin mu wai mu dan yi kisa ko da na tsawon 24 hours ne daga baya in mun warke ma ya istighfari a ba mu kujerar umara mu je mu yi tawafi mu tuba shi kuma Allah ya karba ma'ana ba mun mai da Allah abokin wasan mu mun bai jahiltar ubangiji wa ya sanar da kai zaka rayu har ka je ka tuba balan sana ka zo kai kisa wa ya sanar da kai jirgin in ya daga da kai zai sauka jin da lafiya wa ya sanar da kai in ka je lafiya kai umaran kuma Allah zai karba wa ya sanar da kai za ka karbi tuban ka idan kai irin wannan ganganci da ta'addanci da haka ya kamata mu yi hasara mu sani cewa duk wanda ya ba mu kuɗi dan mu zabi wani mu dan mu zaɓe shi bayan mun san zalimi ne wallahi za mu yi tarayya mu da shi cikin zalunci wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd bima kanu Ba haka ya kamata mai hattara da ya karfi makon da ya a cikin jerin magana da rugumutsin magana da nayi wajen kokarin zaɓar 'yan majalisa na gari waɗanda za su tsaya masu gaskiya da rikon amana sai na buga misali da wani matsayi ɗaya wanda gani na abda taɓa tsayawa a kai a baya na ce wanda tsayawar a wannan matsayin wanda duk ɗan najeriya musulmi da kafiri ya san matsayin ya san me ya faru a wancan lokaci sai jawo masa gabar uba sanjo da sauran yan goyon bayan Ubasanjo daga karshe har abin da ya same shi ya same shi ina nufin yunkurin da aka yi cewa an kure shi daga da sauransu wannan kalmar anan na tsaya sai waɗansu masu mummunan nufi masu mummunar fahimta ko dai mummunar fahimta ko da masu kyakkyawar dukiya ne ko masu muguwar zuciya ko da ko suna da gurɓatacciyar fahimta wato suka tashi suka tafi suka ce wai na yawa gani na abba kafir gaba ɗaya hutubar ta kai ta komo akan matsalar iraki gaba ɗaya hutubar ta kai ta komo akan zaben jami'ar buhari wanda wannan kalmar da ta shiga da abba ba ta fi minti ɗaya ba a cikin hutubar kasa tsinna nan duk kuje ku saurare su amma sai aka ce gaba ɗaya hutubar da ne wai na wa gani na abba kai. wanda wannan zalunci ne ƙarya ce ubangiji ta ala nake roƙo yayi man adalci tsakanina da dukkan wanda suka yi man ƙarya kan wannan matsalar ba zan yafe ba akan wannan matsalar ba zan yafe ba kun yi wa malaman suna ƙarya kun yi musu ƙarya ga waɗanda aka saya kuna ji kuna gani kun kyale duk ɗan siyasan da ya san ya saye ni ne Ja'far ya rufa mun asiri Allah tona masa asiri gali na abba idan ya taɓa bani kwabo tsakanin da yana nan Kano haifafan Kano ne ku je ku tambaye shi ku ji in ya taɓa bani ya rufa mun asiri Allah tona masa rai amma dan ƙarya da zalunci azzaliman malamai kuna kallon su ba ku ce musu komai ba tsakanin mu da ku Allah zai shiga tsakanin mu ranar tashin kiyama duk wanda ke irin wannan zalunci da kai rai alkhairi nawa aka faɗa a cikin ba amma baka iya hikaito alkhairi ba sai ka bari sharri alkhairi nawa ka kaji akan wannan mumbari shekara hudu zuwa biyar da bude wannan masallaci zuwa yau amma duk ya mantar da kai wato duk kalmar da aka faɗa wadda bata maka daɗi ba ta sa ka je kai ƙarya ka ƙara mata sharri ka faɗa wancan malam wani ka faɗa wancan ka faɗa wancan ayi yawo da ita kun san malaman da aka saya kun san kuma su wanda suka sai sun san sun saye su amma mu wanda bi yake saya ya san mu bai sai mu ba ko waye in kuma ya sai mu sai faɗa mu ji ga rediyo nan ga talabijin sai sai faɗa duk wanda kuke tsammani da ya sai saboda haka ya kamata mu kiyaye ka zanto jakada mai haddace alkhairi ya yada ba mai kokarin kalatar wani kuskure ya yada ba ka zanto jakadan da zai rawaito alkhairi ba jakadin da zai kokari ya ruwaito sharri ba me yasa hankali ka ba zai kwanta ba har sai kai kage har sai kai ƙarya har sai ka je kai wato ainihin kage ga bayin Allah wanda ba su ji ba sun gani ba dan komai ba sai dan hasada da kiyayya da wani mugun nufi irin naka ina jin wanda daidai shi ya sani اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم قام الناس أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أجسنا اللهم أجسنا اللهم أنزل علينا الجيش ولا تجعلنا من القانفين يا رب Obasanjo ya sake selanta kansa da kansa da mugun nufinsa mugun kudurinsa mummunar aƙidarsa ta rusa da wargaza da lalata wannan ƙasa ya sake dawowa a karo na biyu da goyon baya da ƙarfafawar waɗansu mutane waɗanda suka yi aiki kukuru da kwakwalansu da tunaninsu da hankalinsu da kuɗaɗensu waɗansu sun fito fili an gansu waɗansu sun yi amfani da kafofin watsa labarai don tallata hakan waɗansu kuma sun su ne da kullawa da kuncewa da saƙawa da haɗatan kullatan ba tare da an ji sautinsu a cikin wata kafa ta kafar watsa labarai ba waɗannan su suka fi kowa sarri mutanen da ake jingina su zuwa gare mu a ce musu ƴan arewa ko a ce musu musulmi musulmi ta fuskar sunaye da kuma cewa kowane ɗaya daga cikin su a ranar haihuwa shi an yanka masa ragon suna musulmi ta fuskar garurukan da aka haife su amma ba musulmi ba ta fuskar aƙida da imani da aiki na gari da bin dokokin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da ba su da wata manufa a duniya sun tara dukiya da taskance ta a cikin asusu na bankuna da ke cikin gida ko kasashen waje ga falallu waɗanda suka ha'inci Allah suka ha'inci manzan Allah suka ha'inci al'ummarsu suka ha'inci kawunansu ba su sani ba babu yadda za a yi ubasanjo ya sake cin zaɓe a wannan ƙasa in za a yi zaɓe na fi sabilillah babu yadda za a yi ubasanjo ya samu damar likita. alƙalin lissafin ƙuri'un da 'yan Najeriya suka jefa ya tsere kansa ƙarfi da yaji in ba don goyon bayan irin waɗancan mutane da na ambata ba. Mutanen da suke masu mummunan nufi, masu kubarci a zuci, da muguwar zuciya, da baƙar aniya suna cikinmu muna tare da su, har ma ana girma masu, ko a kira su da sunan alhazai, ko a kira su da sunan shugabanni. Waɗansu sun rike kasan nan a da, waɗansu sun rike manyan makamai, ministoci waɗansu masu kuɗi ne waɗansu an shajin ɗoriya su sun shekaru ashirin ko talatin baya a matsayin su shugabanni ne amma ba sa wakiltar jama'arsu ba sa wakiltar unguwanninsu ba sa wakiltar jihohi ko garinsu ko ƙananan hukumominsu kai ko da ƙwariyar gidansu ba sa wakilta a najeriyance suna wakiltar kawunansu ne wata bukata za su samu kuɗin da suka sata yaya za su yi a samar da wata gwamnati za su yi haɗin baki da ita kacce wani yunkuri na kwato wa 'yan Najeriya abin da suka sata ko suka ajiye a gida ko suka kai kasar waje kai kar a bankaɗo karkashin filin su abin da suka sata kar a haɗa su da 'yan jarida da za su yi musu kokot wajen fallasa asirinsu na madudin kuɗaɗen da suka mallaka wannan ita ce manufar su ba wakiltar jama'a suke ba ba wakiltar addini suke ba la'anannu ne masu muguwar zuciya masu mugun nufi masu bakar aniya kuma ganin suke dabarar su da wayansu da hangen nesan su da iya tsare tsaren su ya kai matsayin su yaudar kowa ba su sani ba inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata yana hangen kowa yana kallon kowa mala'ikunsu sun rubuce aikin kowa adadin takun da kake yi daga gidanka zuwa duk inda ka je inda duk ka je aka kulla da kai aka yi shawara da kai wallahi tallahi yana rubuce a cikin takaddar da ruwan sama baya goge abin da aka rubuta a ciki wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun wa laqad khalaqna al-insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد كلمة ذاك فرصة بعض زنتي ذاك جنا جنة ba jumla ɗaya ko kalma ɗaya ma'abuciyar harfa biyu uku hudu biyar da za ka furzar da bakinka face mala'ika ya maka sai da a kan ta ranar tashin kiyama ubangiji ta ala baya mantawa ilmuha inda rabbi fi kitabin la yazillu rabbi wa la yansa ubangiji ba mai mata kwarjini ba mai firgitar da shi ba mai tsoratar da shi ba ya zalantar kowa inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wama rabbuka bi dhallamin lil-abid إن الله ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا ubangiji ta'ala baya zaluntar kowa yana kallon kowa kun cuci kanku kun cuci kasarku kun cuci al'ummarku kun kare tattalin arzikin kasa kun kyale kasa ba arzikin babu jin daɗin rayuwar babu addinin ku kadai kuke son ku molu daga ku sai ƴaƴanku tsammanin ku a nan duniya ne kai idan an yi kulunkus sai ranar tashin kiyama a كودا ku da ku da ire-iren ku tsinannu tambaɗaɗɗu a ce da ku azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون اتي دكو اذهبتم طيباتكم كنت يدادن كنتم الدنيا باكو با الجنه باكو با حور العين باكو با هدوء باكو با انواع سيرانا كي تسكنتي sai wulakanci azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kun cinye daɗin ku kun kun cinye kun tante kun lashe kun tude a rayuwarku ta duniya tun biha kun gungwaje kun faɗa abin da kuke so a lokacin da kuke so da yake ubangiji ne hakuri ne da yake ubangiji ne juriya ne sai ya kyale ku ba dan kun fi karfin shi ba sai ya kyale ku ba dan an gane ku ba sai ya kyale ku don ku ƙara zunubi ɗoriya akan zunubin ku na da sai ya kyale ku saboda ka'idar da ke cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sai ya kyale ku dan lodin zulubin naku yabo wanda kuka dauka a da yawa wala yahmilunna azqalahum wa azqalan ma azqalihim wala yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun sai a ce da ku fal yawma tujzauna azabal hud a yau za a samu kawunku da azaba ta wulakanci azaba ta kaskanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqqin saboda girman kai da kuka rinka yi a faɗa muku gaskiya ba ku ci gani kuke za ku iya sayan kowa ku sai dan adam ku sai dabba ku sai mota ku sai kwamfuta ku sai fada ku sai limamin juma'a ku sai sarkin gargajiya ku sai talaka ku sai mai kuɗi haka kuka ɗauka ubangiji duk da yake mai hakuri ne ya zura muku ido ya kyale ba gagarar sa kuka yi ba inna rabbaka labil mursal ba yanda za a yi kurayi cikin kwanciyar hankali da jin daɗi sai kun fara cizon yatsa daga nan gidan duniya ubangiji na kallon kowa a cikin ku billahi zai in muna so za mu ambaci sunayen ku fardan fardan amma mun riga mun san sautin zai kai gare ku ubangiji ta Allah yana kallon ku mahaƙinta gafalallu yan damfara maciya amanar ƙasarsu da al'ummarsu marasa manufa a rayuwa masu tunani irin na jila kullum ya yaudara tunani irin na ɗan tsako kullum ya samu dangi tunani irin na zaki a daji da nemar karfi dan kai kana da karfi tunani irin na dabbobi inhum illa kal an'am bal hum sabila kana dabbobi suke sun fi dabbobi ma lalacewa da baya ubangiji ta Allah yana kallon ku wannan kasa dab take da fadawa rami na halaka dab take da warkacewa da har hargitsewa da lalacewa ba wai dan muna mata fatan hakan ba ba za mu yi mata fatan hakan ba da a cikin da amma dan saboda hanyar da kasar ta kama ba hanyar ce ta kaiwa gaci ba kwale-kwalen da ke